من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين koma bayan Allah daga gumakanku waɗanda ba sa amfanarwa ba sa cutarwa sai kafirai su ce sun ɓace mana ba ma ganin su kai mu a duniya ba ma bauta ma wani abu da ya cancanta a bauta masa to kamar yadda waɗannan suka ɓace wa gaskiya haka Allah yake ɓatar da kafirai gabarin gaskiya a kowane wuri da zamani